wakilai sun yi dafifi a dandalin Eagle Square don babban taron jam'iyyar PDP inda za a zaɓi sabbin shugabanni. Alamu sun nuna gwamnonin jam'iyyar musamman ma gwamna mai tasiri Nelson Wiki na Rivers na mara baya ga ɗan takarar shugabancin jam'iyyar Uche Secondos daga kudu maso kudancin Najeriya. Hakan ya sanya tuni wasu daga yankin kudu maso yamma nuna damuwa ga yadda hakan zai iya shafar sabon haɗin kan jam'iyyar. I am an Omoluabi of Yoruba land and I will not take part in this charade. I hereby withdraw Ba zan shiga wannan kwama calar ba don san ba a yi wa yarbawa adalci ba, in ji Bode George yayin da yake janye takararsa a husace. George ya ce ya zama wajibi gwamna Nelson Wuke ya ba yarbawa haƙuri saboda ya yi zargin ya ci musu zarafi. duk da haka madugun jam'iyyar shehu gaban ya ce za su dage don yankin kudu maso yamman ya samu jagorancin jam'iyyar ban san meye gavano wike yake so da ya dace yana nema ya ka rarrabuwan kan fati yana nema ya kashe ma fatin gaba ɗaya because niyarsa in ta alheri ne su da suka yi taron nan a fatako suka ce ya koma kasan yarba don me shi kaɗai zai fito ya ce kuma bai yadda ba inda niyansa gyara fatin ne kuma fatin ta ci gaba saboda haka ya kamata delegate da mutanen mu na arewa su haɗa kansu su gano cewa wannan alheri da ci gaban fatin nan lalle lalle muna magana da da shugabancin pdp ta sake karba ta shugabancin najeriya babu inda zai fi mana sauki banda ciyaman ya koma kasashen yarba duk wani surutu na cewa akwai haɗin kai duk maganan banza ne mutane suna manta da tarihi ne lokacin da obasanjo ya zo ya kawo sato ya ya bai kawo ba amma ya samu ƙuri'un najeriya kuma ya yi shugabanci da sauransu kuma su shugabannin su na yarba gaba ɗaya su suka zauna suka yi shawara sun ce mutum ɗaya da zai iya haɗa kansu gaba ɗaya yarba professor tunda adan rano baya da wani tarihi ko na cin amana ko cin fuska ko cin mutuncin wani Sakamakon zaben ka iya kaiwa har cikin dare. mun sanya duk matakan tsaro da suka dace in ji shugaban taron gwamna ifeanyi kowa na jihar delta pdp ta ware kujerar shugabancin jam'iyya ga kudu tikitin shugaban kasa ga arewa nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya